بسم الله والصلاة والسلام على رحمة المهدى ونعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta tabbata ga Allah واندي رايا wanda ya يمتي نلا رباه bakwai ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da tara ga watan fabrairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin babun fil fita'a wato kusan hadisi na kusa da ƙarshe na wannan babi a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na casa'in da biyu za mu tashi daidai hadisin da maliki ciwa cewa wa an abi rib'in hanzalata bin rabi' al-usadi al-usaidi al-katibi ahadi kuttabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا hadisi daga abu rib'i abu rib'i alkunya ce ta hamzala shine hamzala bin rabi'i al-usaidiyyi wato ɗan kabilar usaid al yana daga cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke rubuta wahayi daga cikin Sakatarurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka saukar da wahayi banda shi akwai wato Abu Darda yana daga cikin kutab akwai kuma su Zaidu duk suna daga ciki su Abu Musa al-Ash'ari su Ubay bin Ka'ab duk suna daga cikin sakatarurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an saukawa da manzan Allah wahayi zai ce a rubuta aya kaza a wuri kaza a gaba kaza to wannan sahabi malam yake ce maka ɗaya daga cikin sakatarorin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala shi hanzala yace laqiyani abubakar radiyallahu anhu wata rana sai na abubakar ya haɗu da ni faƙala sai ya ce min kaifa anta ya hanzala ya kake ya kai hanzala kamar yadda idan mun haɗu da juna ake tambayan juna wana kwana biyu kana nan lafiya ya iyali ya jama'a ya aiki ya kaza ya ce da muka haɗu da na bakar sai mun tambaya ya kake ƙultu hanzala ya ce sai na ce wa na abubakar na baka hanzalatu ina fa ganin hanzala ya zama munafuki sahabi ke faɗin wannan kenan akwai wani abu da yake ganin ɗabi'a ce ta munafunci a ce mutum ya sufatu da irin wannan sufar kawai sai ya yi concluding ya ce shi fa yana ganin yanzu ya zama kawai da subhanallah sai sai na abubakar yake tsarki ya tabbata ga Allah ma taqul me sa kake faɗin haka ƙultu hanzala ce sai na ce masa na kunu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna kasancewa wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yuzakkiruna bil jannati wan nar Manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana tunatar da mu aljanna yana tunatar da mu wuta a tunatar da mu aljanna a tunatar da mu wuta kuma a tsoratar da mu akan wutar to kaga wannan ai yakan yi wa mutum tasiri idan ya ji abin da zai yi ya samu aljanna yakan yi wa mutum tasiri a zuciya idan ya san aikin da in ya aiwatar da shi zai iya sha shiga cikin wuta kaga wannan zai sa shi ya yi taka tsantsan to hanzala yana gaya wa sai da na abubakar ka anna na ainin kai ka ce ga aljannan muna ganin ta da idanmu kuma kai ka ce ga wutan muna ganinta tana hauhawa da idanmu in manzo Allah yana kwatanta mana in ya fara bayani akan aljanna sai mu fashe da kuka muna shauki muna kwadayi idan yayi magana akan wuta sai mu tsorata mu firgita shi ma mu yi kuka muna jin tsoron kada mu yi wani abin da Allah zai fushi da mu ya jefa mu wuta amince wannan fa idza kharajna amma fa idan muka fita daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kamar ka ce ɗaliban ilimi da mutane in aka zo karatu wani karatu idan ya ratsa malam malam ya fashe da kuka ɗalibai ma su yi kuka wani ma kila saboda wani na kuka kukansa sai masa tasiri shi ma ya fashe da kuka haka to wannan kaga ai ya motsa jikinsa to amma idan ya koma gida kai ka ce ba shi ya yi kuka a masallaci ba ko haka ne yana faruwa ko to shine hanzala yake gaya wa sayyidina abubakar yace fa idza kharajna min indi rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma fa idan muka fita daga wurin manzon Allah ka ce kawai ka dauka kamar idan ka fita daga masallaci tunda ai mafi galibi a masallaci ne ake wa'azin da ke ratsa zuciya ko mai dukiya yayi sadaka da dukiyarsa me. wani abun badawa ya bada mai yin alkhairi yayi alkhairi ta wannan dalilin A al-azwaja matan mu sai shi da mu ko wal aulada da kuma ƴaƴan mu idan an shiga gida yanzu ana baba oyoyo ko yara za a rungume su za a koma yanzu matsalar cikin gida ne yanzu ko mata kuma ta ce ka manta ka ce mu in ka dawo za ka bani kaza ka wani kuma ka ce za ka baka biya kuɗin makarantarsa ba kaza kaza kaza kaza irin wannan ma sai ta ga maka kai ko to irin wannan ya ce wabbayi'at da kuma ababan da ke sa mutum ya manta da lahirarsa na tsina kasirar sai mu manta da yawa daga cikin abin da aka yi mana wa'azi wani ayin ka fita daga masallaci za ka ji imani ya motsa ka ji ma kai mutuwan ma zo kawai saboda imanin ya motsa ko amma an aka shiga wajen aiki aka dawo ko kuma aka koma gida mata ta zo ta kawo nata yara suka kawo nasu masu aiki suka kawo nasu abubuwa suka yi compounding a gabanka sai ka manta da wani karatu da aka yi a masallaci da ya motsa maka imani kana tunanin lahira ina ba ta an gane to hanzala gashi abin da yake faɗi a wata ruwaya maimakon a fasanal azwaja a nasna sai ce sai wato ebe eh, ce wanda mata za su yi mana su samu manta mu manta da wa'azin da aka yi mana a masallaci da ya ratsa zukatanmu ya sa idanunmu suka zubar da hawaye wata ruwaya ya ce la'abna muka yi wasa da matanmu an dawo gida yanzu ana wasa an saki jiki ko to wannan abin sai sa kuma a manta da ilimin da aka samu na tsoron Allah a masallaci sai cewa bayyat da kuma ababai waɗanda wato na rayuwa wanda ke sa ka manta kila wani abu ne za ka zo ka tadda wani abu ya cunkushe maka sai ka gama har ka manta da wani abu kila ka zo yaro ya samu matsala wannan ya samu matsala wancan sai wannan abin ya cakushe maka ya dunkule sai ya sa ka manta da wannan karatun da ya ratsa zuciyarka imaninka ya motsa kana jin ka ƙara wani kusanci zuwa ga Allah sai ya sa ka manta dewa daga ciki qala abubakarin radiyallahu anhu sai sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce fa wallahi inna na nalka misla haza in kai hanzala kana ji ni ma sai duna abakar ina jin haka to ai akwai matsala ke siddiqul umma wanda manzo Allah ya ce da za a daura imanin sahabbai ta kaftin su a keli, a daura shi imanin sayyidina Abubakar shi kadai tilo imanin sa sai yarin jayi imanin sahabban manzo Allah gaba ɗan su sama da dubu ɗari mutum ɗaya manzo Allah ce nashi shi siyarin jaya nasu amma fa shi ma ga abin da yake ina ba ta an gane wanda manzo Allah ce ma fala'ati shamsu wala gharabat ala ahadin afdalu min abi bakr illa an yakuna nabiyyan tunda Allah yake hudo da rana daga gabas ta fada a yamma Ba bata taɓa hudowa ba da faɗuwa a yamma ba akan wani mutumi da ya fi sayi na bakar daraja a wurin Allah annabawa ne kadai in ka cire annabawan Allah ranka ta kaɗinsu to babu wanda ya kai sayi na bakar daraja a wurin Allah tun da Allah ya halici duniya ba taɓa samun wani bawan Allah da ya kai shi daraja a wurin Allah ba amma baka duba abin da yake cewa wanda sai da na ali an taɓa mai tambaya kamar yadda nuruddin al-haisani ya rawaito sa a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid aka tambayi isa wai waye a cikin sa bai yafi kowa jarumta yanzu inda zan tambaye mu wa za mu ce Umar ko sai sai da na ali ya ce sai da na abubakar suka ce kai sai ce ina sai da na abubakar kun san dalili suka ce a'a sai ce to barin gaya muku abin da ya faru da yasa na ce sai na bakar ya fi kowa jarumta ya ce wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ka'aba yana sallah mushrikai suka zo na makka da kai a cikin su akwai uquba bin mu'aiqib wannan ya dunguri goshin manzan Allah wannan ya dake shi akai wannan ya mare shi wannan ya hantare shi wannan ya sa takalmi ya dake shi ya ce wallahi muna kallo mun kasa motsi ka duba irin sanda sabai suke mazala wanda mutum zai iya salwantar da ransa don ya kare mazala Allah ya ce wallahi muna kallo ba wanda ya iya motsi saboda bala'in tsoro da suke ciki ya ce sai na bakar na daga nesa yana zuwa ya gansu ya rugo da gudu yana cewa yana zuwa ya ce ya hantaru wannan ya daki wannan ya ja wannan ya jefar da wannan ya ce a taktuluna rajulan an ya kula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangijinsa Allah wa kadi ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ya zo muku da bayanai su daga ubangijinku fa in yaku kadiban fa alaihi kadibu in ƙarya yake ku kyale shi da sa mana wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum in kuwa da gaske yake yi abin da yace zai same ku wallahi sai ya same ku sanna sayyidina ali yace dukkan su sai suka manta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dawo kan sayyidina abubakar yace da uquba ya daga takalminsa yace takalminsa na da kasan katako ne ya ce da ya maka wa saidina abubakar a nan daidai kara hancinsa ya ce wallahi ba ma iya bambance idan saidina abubakar da hancinsa da fuskansa a take fuskan ya kumbura sun tuntun jini ta ido jini ta hanci jini ta baki jini ta kunne a take saidina abubakar ya suma ya ce a take saidina abubakar ya suma aka cicciɓi sai na bakar ya ce wani ya juya ya ce wallahi in wani abu ya samu sai na bakar bi ma'ana yana nufin in ya mutu ka kaɗi ya ce haka muka aka cicciɓi sai na abubakar aka tafi da shi gida mahaifiyarsa tana masa fifita an ɗauko tsumma ana goge fuskan da jini ana yayyafa masa ruwa ta ce ya ce yana farfadowa ya ce aina rasulallah ina manzan Allah yake yanzu ne ba ta kan shi yake ba maman shi ta ce ka kyale muhammadu ga abin da muhammadu ya jawo maka fuskan ba ka iya bambance hancin da baki da ido ya kumbura sun tuntun ya ce wallahi ba zan samu natsuwa ba sai na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya ga fatima binti khattab yar uwa sayyidina umar lokacin kuma ba ta so a san cewa fa ta musulunta sai ta yana rasulullah ta ce mana rasulullah ni ban san waye manzon Allah ba saboda kada ai san abin da ya faru da shi tsoro ya tashi kawai ya tafi yana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ganshi yace ya Abubakar ya kalle shi yana tausaya masa sai ce ya rasuwa innama huwa shay'un yasirun ya rasulullah yace wannan abu ne dan kadan karamin abu ne musiban nan wannan dukar da na samu wani abu ne ba komai ba tana ba kake faɗi ba komai bane wannan yace in dai kana lafiya ya ma'aikin Allah duk abin da sai zame ni ni nawo ne sauke ni wannan abu ne mai sauki manzo Allah na tausaya masa yana taba fuskar yana share mai jinin amma shi kawai lafiyar manzo Allah yake irin wannan mutanen haka ba suka samu aljanna yanda suka sadaukar da rayuwarsu shine sai na alai ce to wannan shine fi kowa jarumta in ka duba magana ai ba sai an gaya ma ba ko shine sai ya ce fa wallahi inna lanalqa mithla hadha sai na baka dace wallahi muna samun irin wannan abu yana faruwa da mu fantalaqtu shikenan sai hanzala ce sai na tafi ana wa abubakar da ni da sayyidina abubakar duk sai muka tafi yanzu mun na samu fatana kenan ko ni ma abin da ke damuna shi ma yana damunsa tunda yanzu an yi haɗaka a damuwa guda ɗaya Damun irin wannan suka dan ji sauki ashe ba ni kaɗai bare matsalar an gane amma an ka ji kai kaɗai ne sai abin ya ƙara damunka yanzu ba ka gani wani lokaci kanka na ciwo sai ka zauna kai haka sai wani ce ne ah, faru wala kai na ne ke ciwo sai ce kai ni ma fa ina dan jin ciwon kan sai ka ji naka kamar yayi sauki kuma ba sauki ne ba amma saboda ka samu abokin hadaka a damuwar sai ka ji naka ya dan sauka to haka psychologically haka abin yake sai ya ce to mu tafi hatta da khalna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace har sai da muka shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu hamzala yace sai nace nafaqa hamzalatu ya rasulullah ya ma'aikin Allah hamzala fa ya zama munafiki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace masa wama zaka me yasa ka zama munafiki kuma qultu hanzala yace sai na cewa wa manzon Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah Na nakunu indaka tuzakkiruna bin nari wal janna muna kasancewa a wurinka kana tunatar da mu wuta kuma kana kwadaitar da mu aljanna ka anna ra'yul aini kai ka ce da ido biyun nan muna ganin aljanna a gabanmu fa'iza kharajna min indika amma fa in muka fita daga wurinka bayan mun gama jin wa'azi a al-azwaj wal matanmu sai su ebe mana kewa da yaranmu sai mu manta wa bai'at da rayuwa ta duniya nasina kasiran sai mu manta yawa daga cikin wa'azin da muka ɗiba a wurinka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce wallazi nafsi biyade na rantse da wanda raina ke hannunsa in lauta dumuna alama ta kununa indi da za ku dawwama akan abin nan da kuke a kai lokacin da kuke tare da ni a gidajenku ya zama na cewa haka yake a zukatanku ko a gida wa fi da kuma tunatar wanda ne muku haka kuke ji koda a gidajen ku ne yanda imani ya ratsa ka a masallaci in ka je gida haka imanin zai zauna a zuciyarka la safahatkumul malaikatu wallahi da mala'iku za su zo suna muku gaisuwa assalamu alaikum mala'ika zai zo ya gaisa da kai ala furshikum akan gadanku mala'ika zai zo har gida ko kujeranka ya yi sallama ya ce alhaji ne ko ne ustaz ne ko akara makallawa ne ko salamu alaikum zai gaisa da kai wasi fi haka ma in ka fita daga gida kara tafiya akan hanya sai ce salamu alaikum wa alaikum salam ni ne mala'ika ne sai wuce kaga da sharaɗin in dai ba ku dawwama ko za ku sami sai ce walakin ya hanzara. sai dai ya kai hanzara. sa'atan wa sa'atan imani lokaci lokaci ne wani lokaci ka ji ya ratsa ka wani lokaci kuma kai da kanka za ka ce anya kuwa akwai labari kai da kanka ba ka wa kanka adalci ya ce to amma da za mu dawwama yadda imanin ke ratsa mu a masallatai wajen karatattuka ko lakcoci da malamai suke mana ko a gidan tv ne ka ji wani abu ya ratsa ka ko a rediyo ya ratsa ka ko kana saurara a cikin wayarka to da za ka da shi har a cikin gida kana zaune mala'ika zai maka sallama assalamu alaikum wato yana so ya nuna maka fa'idan tunawa da Allah ko da yaushe ko idan muka kasance a haka to mala'iku za su zo su dinga mana sallama ko a hanya ne wani lokaci ma kana ofis salamu alaikum wa alaikum salam shi kun gaisa kun gama gaisa kawai sai dai to jiya ka gaɗi. <laughs> wala wani sai ya kira mai sauka <laughs> zai ce aljani ne ya zo ko <laughs> yau da mala'iku za su zo har gida su gaisa da kai su yi sallama kama wani bawan Allah da ya ce yake bani labari ya ce akwai ɗansa na farko ya ce an haife shi ne da riga an sa riga ko mai riga da ake cewa ko ba wani leda ba ne ake haifan yaro a ciki ya ce an haifi yaron ne a cikin leda shi na ke kira riga ya ce sai da aka buɗe ya ce wata rana shi ya yi tafiya ya ce malami mai tafiye-tafiye ne ya ce matata ta ce tana zaune take bani labari ya ce kawai sai irin sha biyun rana sai wani ya yi sallama salamu alaikum gidan wa alaikum salam ka san da sai ya ce sai aka amsa ina maman muhammadu kalman da wannan mutumin ya ce kenan ana cewa maman muhammadu sai aka kira ta matai shi kenan ya ce sai ta fito tana ganin mutumin ta ce ita ba ta san shi ba ta taba ganin shi ba sai ce a kawo muhammadu ta ce sai ta ɗauko muhammadu sai ya ce a miko shi ya karɓi muhammadu ya kalle shi ya yi addu'a sai ce to kin ga yaron nan laya ko guru ko kaza ko kaza ko kaza kaf ko kuskura ku sa masa yaron nan zai zama makaranci kalman da ta ce wa mijin kenan cewa mutumin ya gaya mata sai ya ce ba wani abu ta duba ba ta da komai sai ta shiga ɗaki sai ta ɗauko kwabo ɗaya sai ta niƙa mai tana niƙa mai ya karɓa sai ya niƙa mata muhammadu tana karɓan shi juya wanda za ta yi haka sai ta juya irin ta ce wane ne kai ta ce sama ya yi ko ƙasa ya yi ba ta gan shi ba shi ne sai ta juya ta fita ta duba ko ina ba ta ga alamansa ba ai juyawa haka kawai ta yi tana dawa ai ko da gudu zai yi ai ya kamata ta ganshi sai hankalin ta ya tashi to kuma ka san ba waya wannan ana maganar 70s ne shi ne ta ce mijin shi yake bani labari sai ce to malam sai da na dawo sai take gaya min sai ce malam aljani ne ko <laughs> sai na ce a'a ko ko mala'ika ne na ce ba wanda ya sani sai Allah sai ce to amma malam yadda mutumin ne ya faɗi fa yaro na fa ya zama makarancin wannan dai ɗan da aka faɗi ya ce ya zama makaranci sai ya ce to ko algani ne sai na ce a'a ai ba za ka yi hukunci ba ba a gabanka aka yi ba kawai dai kila alama ce Allah yake nuna muku ɗanka mutumin kirki ne sai ce gaskiya ne malam ni hayya ya fi min gwamna a wajena haka uban ya ce ya ce ya fi min gwamna a wurina to kaga ko uba ne ya yi shaidan wannan kaga alkhairi kenan ko to kaga Allah Ya kan iya turo mala'iku su zo yanzu muna ciki masallaci akwai mala'iku tare da mu duk sun zagaye mu to wannan idan imanin ka ya tabbata a zuciya yadda kake jin wa'azi ya ratsa ka to insha Allahu idan ka koma gida haka kuma kake ji wata rana sai mala'ika ya zo ka ya ma sallama har yanzu ai da ba wai ana magana wancan lokacin bane har yanzu mala'iku ai hawa hawa ne akwai wanda su kuma irin wannan wurin suke nema haka Allah ya halice su hadisin imam bukhari da muslim su Allah da ya halice su su ba sa zuwa ko ina a duniya sai inda ke karantarwa na farko zai fara wuce wucewa da muka fara karatu in ya zo sai sai ce wa sauran mala'iku halummu ila hajatikum ku zo ku zo ku zo ga bukatar da Allah ya turo ku duniya domin shi mazala ce in suna zuwa sai su zagaye mu gabaki ɗaya mu har zuwa saman duniya sai su natsu in aka gama sai su tafi sama dama abin da Allah ya turo su duniya kenan sai su ce to a masallacin ASD na angwari ni ko Yakubu Avenue wane da wane da wane da duka listin mutanen da kenan sai a ambato ka sun zo masallacin sai Allah ce ya kuka bar su sai ce suna kwaɗayin aljannanka suna tsoron azabarka sai Allah ce sun ga aljanna sai ce ina me kuke gani da sun gani sai su ce ai sai sun fi kowa himman samun aljanna to wuta ta da kuka ce suna tsoronta sun ganta sai ce a'a me kuke gani da sun ganta da sun fi kowa nisantan aikin da zai kai su wuta sai Allah ce kai na ina shaida muku na yafe musu haka maza Allah ce sai ɗaya mala'ikan ya ce ya rab fihim fulanun ya Allah a cikinsu akwai wani ba karatu ya kawo shi ba maula ya zo yi ya zo ganin wane ne kowa ne shi ba karatun ya kawo shi ba to yaya hukuncinsa sai Allah ya ce bihim ghafartu lahu shi ma dai ya yafe masa humul qaum la yashqa bihim jalisuhum duk mutumin da ya rabu inda ake karatu baya taɗiwa haka Allah ya ga wannan mala'iku su ko ina duk inda ake karatu irin yanzu suna nan suna bincika sai su je su taru su lullube wajen to kaga ko ba komai zaman ka a masallaci ai da ba kai asara ba ko Kafu wanda ya zo ya sallah ya kara gaba kuma ga kuma ladan bonus ana rubuta maka ladan sallah yanzu ba an samu wani tsaiko muka samu jinkiri ba to wannan zaman da kai ana na ta ruta maka ladan sallah sallah sallah sallah sallah sallah har liman ya zo ba gushi ana ruta maka ladan sallah ba sannan kuma ga uwa uba ladan wannan karatun mala'ikun nan da suka lullube ka duk inda ake irin wannan karatun a duniya haka suke daukar bi saboda su Allah ya turo su duniya ne dan neman irin wannan wurin ashe kuwa zama a masallaci ba asara kenan ko to ina ga wannan shi kuma yana mai ƙaƙi ba ya zama ta ga wannan gara ɓasar ta kuɓuce masa amince wannan to ga abin da ya ce sai ce salasa marratin sau uku ya ce walakin ya hanzalatu sa'atan wa sa'atan ya kai hanzala lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci rawahu muslim malaki wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin kitabu tauba babu fadli dawamin zikir wal fikri fi umurin akhira. haka imam tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin sifatul qiyama war raqa'iq wal wara' an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace qawluhu rib'i bi kasr ra ko wal usaydi bi dhamm al-hamza wa fath sin wa haya ya mushaddada ina fata an gane usayyi an gane sai ce maksuratun ita ma tana da kasra wa qawluhu maganar da manzo Allah ce a fasana huwa bil aini was sin ainun da sinun al muhmalataini marasa dugo shine muhmalataini ai alajna wa abna muna ta warware matsalolin gida idan mun koma gida ko wannan zai kawo matsala babu wannan ya dake ni za kaza a akwar kaza kai je kai kaza kai kai kaza to wannan wannan warware matsalolin na cikin gida da kuma eba kewa da mutum zai yi tsakaninsa da iyali a zauna sai ya ce to wannan abin sai ya ja hankalinmu sai mu manta da abin da zai kusantar da mu zuwa ga Allah sai ce waddayi'at ai al-ma'aish rayuwa rayuwa dan wani abun ma in ka fito daga gidan sai biyo ka a masallaci ko kamar limamin da aka kawo min kes din wanda ya kawo min kes din wallahi ni abin ya bana haushi kamar in mare shi saboda takaici yace malam ya hukuncin sallar mu shi yanzu sallar ya dame shi tasu amma baya kallon halin da limamin su ya shiga yace malam muna sallah ne lafiya lau da liman sai da liman ya gama tahiyya mai hukun yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum sai liman yace ba ni da ki kalman da liman yace kenan ba ni da ki mai ya yace assalamu alaikum yace sai masallaci ya rabe biyu wasu suka ce ba sallah ka san nan Najeriya akwai sauran hukunci wasu kuma suka ce kawai sallah ta yi saboda haka wanda suka ce ba sallah sai suka raba sai suka ne sai suka sake sallah a take shi ne sai ya zo yake tambaya na wai yanzu ya hukuncin sallah na ce to ni ba zan ba ka amsa ba sai na tambaye ku me kuka yi liman tukuna na ce sai an gaya muku wannan limamin kuɗin ne yana bukatan taimako kaga wani damuwa ce ya kwaso shi tun daga gida ya kawo shi na ya kawo shi masallaci a lokacin wai hankalin shi bai dawo ana ba gaskiya ne sai ce amma gaskiya ba ku da kyau ba ku da kirki haka na ce mai ba ku da kirki na ce kuma ya faɗi anguwan ba zan faɗi suna anguwan ba na ce tun daga can ka tsallake anguwan ka zo nan wai ka kirki na ka ce kana mun tafaya na ce ka gani da hukuma ne wallahi sai na sa an zage ka ne ya malam takaici to muhallin shahid damuwa yakan tasiri ko in ka je gida to shi ne manzala ce da a gida ma yadda kuke imanin nan ke ratsa ku a masallaci idan kun je gida haka yake ratsa ku to kuna zaune a gida mala'iku za su zo su yi muku sallama to kaga wannan shine ƙa'idar wato yawan tana ubangiji ba Allah ce fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun ku tana da ni zan tana da ku idan ka ambaci sunan Allah Allah zai ambaci sunanka in ka faɗi sunan Allah a cikin idan mutane kai kuma Allah zai kira sunanka a gaban mala'iku kun ga wane sai a faɗi sunanka akwai abin da kai wannan daraja Allah da kansa ne ba ya kira sunanka ai ka san ba karamin daraja kake da shi ba kenan a cikin kuma mala'iku mala'ikun da ba wanda ya san adadin su sewa sai Allah na fata mun gani. to Allah ya sa wannan karatu ya amfane mu duniya da lahira sannan kuma ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ina gani ya kamata mu tsaya a nan saboda yanayin lokaci ya kamata a ce mun karasa hadisin nan amma ba zai yi mu karanta shi a gurguje ba ina fata an gani, sai mu haƙuri mu tsaya a kan shi insha Allah sai mu haƙuri da dan jinkirin da aka samu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wa alaikum salam نعم to sai kai hakuri sai gobe idan mun zo sai mu amsa tambayar saboda ai kaga muka ci zamu fassara zai jawo mana lokaci ko gobe mun zo karatu Allah ya raya mu sai ka yi tambayar sai in yi bayani insha Allah na'am wa alaikum salam na'am na'am masu yin fim na'am Eh, eh eh eh ai maganin manzo Allah ce haka ne gaskiya ne haka ne haka kuma ne eh dama wannan mata shi ce ai wannan ma haramun ne wannan ma laifi ne babba ai duka shi sa a musulunci ma haramun ne fiye. na farko dai manzo Allah ce man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alayhi haramun duk wanda ya ce wannan babansa ne kuma ya san ba babansa bane to haramun ne shiga aljanna hadisi imam muslim abin da da kaji din shi dai na bari kalman da da kaji shi din dai na bari na gane na gane wata ruwa ya ce man za'ama ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu duk wanda ya raya cewa wani babansa ne ya san kuma ba babansa bane farjannatu alayhi haramun haramun ne shiga aljanna hadisin imam muslim shi ma din dai haka ne akwai wanda har musuluncin ma yayi dinayi eh akwai wanda ya kawo min kes musuluncin ma yayi dinayi saboda tsabar lalacewa eh na ga wannan duk na gani eh dubu ɗari biyu na ba daidai ba ne ka ce ka gayu dai yawa Ka ga na farko dai ko da kanan babanka ne ko da wan babanka ne ina fata an gane yana kana gidansa ya kamata su iyaye su san wannan kakkasa sunanka sunan babansa din nan dai misali kai sunanka abdullahi babansa sunansa muhammadu ko kai ne wansa ko kai ne kaninsa Allah ya maka arziki sai ka ɗauki yaron ka ajiye shi a gidanka kana ɗaukar ɗawainiyarsa ko to sunan babansa zai dinga biya ba sunanka ba ina fata an gane ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah Allah ce ku kira shi da sunan babansa shine adalci a wurin Allah kakka ce an san kai babbansa ne ko amma ne ka kira a jingina sunansa da na babansa a duniya akwai wanda idan aka jingina shi aka jingina ka zuwa gare shi ai baka bukatun ma uba shine manzo ko don haka ce aka jingina ka zuwa ga manzo Allah ai baka bukatan babanka haka ne baka bukatan mamanka amma zaidu aka ce mai zaidu bin muhammad haka ake kiransa Allah ya ce du'uhum li abaihim ku kira shi da sunan babansa huwa aqsatu inda Allah wannan shine adalci a wurin Allah daga nan aka dinga kiran shi zaidu bin muhammad aka kuma ana kiran shi ne zaidu bin harith ka gane saboda dalilin da ya sa aka mai haka an kama shi ne shi ɗa ne sai aka kama shi a tirfiya na kasuwanci na larabawa shi ne suku ukaf sai aka kama shi aka sace shi kamar yadda ake kidnapping sai aka siyar da shi a bawa manzala kuma sai siye shi to yadda manzala ke kyautata masa wata rana sai suka ci karo da baban sai baban ya ce ai wannan ɗana ne da aka sace min shi na daɗe yana neman sa sai manzala ce ni bawa na ne ya ce a'a ɗana ba bawa bane ne sace shi a kai saboda haka sai manzala ce a'a abu ne mai sauki ya zaɓa tsakanin ni da kai in ya zaɓe kai bi ka kawai baban zai da yana jiran me kawai sai zai da yabo Allah sai baban ya fashe da kuka ah, yanzu ka zaɓi rayuwar bauta a kan ka zama ɗa ni ne fa ubanka sai ta manzan Allah shine sai manzala ce kai ku sani zaidu zai gaje ni ni ma zan gaje shi shi kenan aka fara kiran shi zaidu bin muhammad zaidu bin muhammad shine sai Allah ya hana a kira shi da sunan babansa ai kyauta sa'an da manzo Allah ya mata ne yasa ko ya jingina ne aka jingina shi zuwa gawa manzo Allah amma Allah ce in mm, mm, a kira shi da sunan ubansa to kuma wanne kuma ake bukata a duniya kaga ba bukatan wani kaga an rufe kofa saboda haka in ka yi wa ɗan ƙaninka ko ɗan wanka hidima yana gidanka ya dinga ziyarar ɗin sunan babansa wannan baya rage masa daraja kuma baya sa a ce kai ba shi ba ɗan cikin gidanka ba ne manzo Allah ba shi rike Ali bin Abi Talib ba tun daga tun yana karami har ya girma kuma ya ɗaura masa aure da diyarsa Fatima amma ka taba ji ce Ali bin Muhammad sai da ce ne Ali bin Abi Talib wannan shine adalci na musulunci kuma baya kore hidimar da kai ai Allah ya sani ko to ba ne bane a ce sai an yi attacking da wannan gidan ko wannan sunan dan dai a nuna sharafi kaza a'a babanka babanka ne ko bola yake kwashewa babanka babanka ne kuma ka dauke shi da daraja wannan shine abin da musulunci yake so nuna maka kima da darajar uba ko Allah ya samu dace ni hakuri saboda yanayin lokaci mu ka san mun zo lafiya to kai ne na karshe eh <laughs> to wallahi ba daidai bane wannan ka ce in boko yayi boko bokoko yawa ka ce boko yayi bokoko eh su ne za su ce daji da gomi eh ba daidai bane eh ba daidai bane a'a da zai iya kiran babansa daji ya za ta kira babanta daji ko da zai kira mamansa momi ko da kuma zai kira maman momi amma ita mata ba za ta kira mijinta daji ba shi kuma ba zai kira matar sabomi ba kawai ya kira ta da sunanta eh? ba daidai ba ne wannan ai tasirin westernization ne su da suke irin wannan ɗabi'a kaga mu kuma sai muka yi barbaranta kuma muka ɗauke shi kamar wani abu ba daidai ba ne a kira mutum da sunansa kawai shi ne gaskiya mu musulmai ne muna da tsari ko da turawa suka zo arewa na'am a'a ai sai ka kira ta da wani suna ba tana da ɗa ba ɗanta na farko sai ka kira ta da sunan shi ne ka'ida amma ba wai ka kira ta ba wai na ce don ka kira ta kai tsaye a ina faɗin ka kira ta da asalin abin da ya dace ka kira ta amma ba za ka ce mata momi ko ita ta ce maka daji ba eh, eh, baby da ka ta gayu nan <laughs> Allah jure da mu wallahi eh gayu da ke wannan sai ka ji ta ce baby shi kuma na baby <laughs> eh baby baby eh gaye in ya kalle ta ce baby ta ce baby eh eh yi ta mota ce baby eh wai ita yar boko ta gano Allah ya shirye su Allah ya shirye da mu ya samu gane kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa eh Allah kuma ya yafi mana kurakuran mu Allah kuma ya ba mu ikon tuba daga zanuban mu duk abin da zai zama na alkhairi Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi idan muka aiwatar Allah ya karba mana matsayin ibada duk abin da zai zama na sharri Allah ya kame hannayenmu daga aiwatar da shi kuma ya karba mana shi shi ma a matsayin ibada duk abin da zai kai mu zuwa ga aljanna muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon gabatar da shi ya gafarta mana zunubanmu yanda ya hada fuskokin mu a wannan masallaci muna roƙon sa ya hada fuskokin mu a cikin firdausul a'la da mu da shugabannin mu da al'ummar mu da zuriyar mu gabaki daya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk